Yayin jigawa. Yayin gawa. Ke yare na ce? Gwaɗai. Gwaɗai a wane gari ne gwadai? Tana ramar hukumar gaya. Ramar hukumar gaya. A hukumar gaya? Yanzu shekarun ki nawa? Goma sha uku. Shekarun ki goma sha uku? Kin taɓa zuwa makaranta? Yi magana mana. Mm, mm, da wancan in je wancan bayan jewa haka nake yi a garin namu. Haba. Eh, yanzu miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya eh. kin ga dai shekaran ki sha uku kin ga ke kamar a kwakwalwar ki ta ɗauki tambayar miliyan ɗaya ba ko? miliyan? eh miliyan ɗaya yanzu an ce ki raba ta gida hudu nawa nawa zai kama? dubu ɗari biyu da hamsin kaya ta ba mata yanzu in na ce shekara guda ɗaya kwana nawa ne ne a shekara? ɗari uku da sittin To fa, to a shekara goma fa? Dubu uku da ɗari da. To fa, yi wannan. To yanzu mutum an ce ya shekara kamar ga kamar kwamar shehu, yanzu shekaransa arba'in da bakwai. Shekara arba'in da bakwai? Eh, kwana nawa zai kama? Let me do it. Bona-bona. Dubu goma ya yi da ɗari tara da Dubu goma ta da ɗari tara da ashirin? Dubu goma ya tara da ɗari da Dubu goma ya tara? da ɗari da ashirin shekara arba'in da bakwai kwanakin ka kenan o gashe ku a duniya <laughs> yo yanzu inda gwamnatin kano ko gwamnatin eh, ko mai mai girma shugaban karamar hukumar gaya ko kuma hi mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da zai ga wannan bidiyo ya taimaka miki za ki iya karatu eh za ki ce eh za ki iya karatu eh. to yanzu me za ki gaya sauran yara waɗanda suke a gida waɗanda ba sa zuwa makaranta su ta zuwa makaranta eh. yanzu inda za a saki a makaranta wani bangare bangaren lissafi kike so ki karanta ko kuwa ko likita zaki na lissafi eh. to wai yanzu eh. misali eh. sai na samu kamar a ce bakwai sau ashirin <laughs> a kin saurin ma ba da sabo ba da sau talatin tara sau talatin ɗari biyu da saba'in Kedin nan. Miliyan biyar so goma. Miliyan biyar so goma ba. Miliyan hamsin. Miliyan goma so ishirin. Miliyan goma. Eh so ishirin. Miliyan ɗari biyu. To ke, kin taɓa riƙe miliyan ne kike eh. wannan littafin? Ina yi miliyan. To, eh, tumbaita ku tumbaita. Dubu, dubu, dubu, dubu goma sau goma. Dubu ɗari? <laughs> Yanzu? Miliyan ɗaya, miliyan ɗaya a cire ɗari a cire ɗari uku da hamsin. Miliyan ɗaya? A cire ɗari uku da hamsin. Hijin dubu ɗari tara. Hijin dubu ɗari tara da sassa'in. da casa'in da tara da ɗari da ɗari hida da hamsin. Wannan wannan wannan wannan yau ta da kai. Ni yanzu ni wani irin tambaya kure ni me ya kamata in tambaye ki. To yanzu ki roƙo ga mai girma Ɗari biyar goma nawa ne. Yanzu goma sau talatin. Eh, Talatin sau ɗari. Dubu uku? Dubu uku sau talatin. Dubu sassa'in? Dubu sassa'in sau uku. Dubu sassa'in sau uku? Hmm. Ɗari biyu da saba'in? Wannan wannan dubu ɗari biyu da saba'in sau uku. Dubu ɗari biyu da saba'in? Sau uku ba? Dubu ɗari takwas da goma. yanzu ga wata malamar gona ta tuho gona eh. yanzu amfanin gona eh. misali eh. in yi wata biyu da kwana goma sha biyar kwana nawa kenan iya duniya saba'in da biyar <laughs> to yanzu ki roƙi mai girma gwamna dr abla umar ganduje da ciyaman na gai local gaman alhaji dr ahmed tashi su taimaka su saki a makaranta saboda kin ga kwakwalwan ki tafi 'yan jami'a ma su ɗau nauyin ki ke baki da gata wanda zai taimaka miki ki karatu don allah ki roƙe su su taimaka miki da su kabiru gaya da su abdullahi mahmud gaya kuɗi su taimaka miki ki karatu ke dai yar gwada yi ce a mazaɓar shagogo a gai local government su taimaka miki ki karatu kina buƙatar haka yanzu idan ka samu bakwai sau bakwai wannan kin gama da ni Eh, gashi mata tambaya da Allah ni na kasa. Dubu ɗaya da ɗari, dubu ɗaya da ɗari biyu sau goma dubu goma na biyu <laughs> za ta bata lokaci za ta baka amsa uku sau goma talatin biyu sau goma wannan ne ka ce <laughs> <laughs> to amma ke yanzu kokolwar ki ce take ba da wannan ansar ko kuwa haka Allah ya baki wannan hikimar miliyan kike yi miliyan daya a raba ta sau sha biyar miliyan daya mutum goma har biyar mm. na wajen da wajen a raba mm. kaga sittin sittin sittin da goma sha biyar kaga ɗari tara ko mm. biyar biyar sittin da biyar biyar hinjin he ihirin da biyu sittin da hida hida he dubu goma ta yi raguwa eh, dubu goma he ɗari hida hida ɗari hida da hamsin hamsin ɗari hida da sittin sittin ɗari hida da sittin da biyar ɗari hida da sittin da biyar sau goma da saba'in sau biyar No. Ɗari shida da saba'in da biyar. Hmm, haka ne. Haka yake. wallah haka da amma ta Saratu ya eh, Saratu go? Ce Saratu me sunan su? Eh. me? Saratu. yanzu gawa? Eh. dai Allah ya baki hikima. Ke kwamfuta ce. in dai lissafi ne ke kowane iri ne a zo wurin ki kawai ba calculator kuma ba aji kika koya ba Allah ne baki wannan baiwar idan eh, wata wanne ne wata wanne da nake yi wa makarantar boko mu hmm. wani malamin makarantar boko mu ne yake fada yake yin yake fada yake tambayar malam yake tambayar yan makarantar boko hmm. wani abu daya hazo daya a ji kawai yake faɗa ni ma ina faɗa da yake ina faɗa ya he dai na faɗa yake tambaya ta an ɗaya gama da yake ɗaya gama dan yake ɗaya haka nake yin lissafin. Haba, aka kita koya. Ya zama eh. ɗalibin. Malamin ya kika zama kina koya masa kuma. Eh. <laughs> Nahi bai kwari ba. Wani malami ya kuma ce sai mashi leman a unguwa shi ba wanda yake shan gaya. To, Kofar Kano? Yanzu dai dai an ɗauki nauyin ki zaki karatu. Eh. Za mu sa wannan abun a duniya in Allah ya shugabanni sun ji wannan abun Allah ya taimaka su zo su ɗauki nauyin ki ke dai ƴar gwada yace a shagogo local a shagogo maza ba shagogo a ga local gamma Kano eh da ya ko ina za a baki zaki zaki karatun ki ko karatun ba zaki bi. ko Kano ne zaki zuwa karatun eh. yanzu in na ce miki takwas sau goma eh, tamanin sau goma Kike nan dai, in rana kai maka wani abu za iya.